kuma a wannan gidan talabijin african tv 3 kuma a daidai wannan lokacin muna cikin ainihin bayani dangane da kurakuran da alhazai suke yi an yi bayani a baya kan kurakuran da alhazai suke wajen sa'ayi tsakanin safa da marwa idan an zo ranar tarwiya to ranar takwas ga wata kenan ga watan zulhijj da ake so ga kowane alhaji shine ya yi wanka a masaukinsa ya sanya tufafin harami duk yana masaukinsa sannan kuma ya yi niyyar aikin haji daga wannan gurin ya sai labai Allahumma hajjan idan ya yi haka sannan kuma zai kama talbiya labai Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik har zuwa ƙarshe wato zai yi ta yin talbiya za a je mina a yi azahar da la'asar a wajen sannan kuma za a yi wato maghrib da isha duk a mina za a kwana mina idan aka kwana aka wayi gari za a yi sallar asuba sannan kuma za a kama tafiya wato izuwa arfa filin arfa amma kurakuran da wasu suke yi su ne kamar haka na farko wasu sukan bar kwana a cikin mina ga mutum ya yi niyyarsa amma kuma su ya zauna a makka ba zai je ya kwana a mina ba ranar tara ga wata kuma sai ya nufi ainihin filin arfa ba haka ake yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai karantar da haka ba a duk lokacin da ka ce ba za ka kwana a mina ba ka bar wani abu na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka kwana a mina din yana da matukar muhimmanci kada mutum ya rinka kallon wahalhalu da suke wajen kada mutum ya rinka kallon cewa ai ba shi da ainihin fom mai kyau ko kuma mai laushi ko kuma ba a cikin gida yake ba ko kuma shi ba zai iya shiga cikin jama'a ba da wasu uzurruka da mutane suke kawowa wanda wannan ba shi da tushe saboda haka ai hakuri aikin haji ɗin yana karantar da taƙawa ne matuƙar baka samu takawa a cikin aikin hajin ka ba to yana da wuya ka samu takawa a wasu ayyuka na ibada to saboda haka ayi kokari a rinka kwana a cikin mina wato ranar tun daga ranar takwas ga wata har zuwa ainihin ranar arfa wato tara ga wata kenan sannan kuma yana daga cikin kurakuran da wasu suke yi a san mina ɗin an ba da dama mutum ya yi ƙasaru wato salloli masu raka'a hudu ka yi su bibbiyu a zahar ka yi raka'a biyu la'asar ka yi raka'a biyu ƙasaru kenan isha ka yi raka'a biyu to wannan shine wanda aka ba da dama amma jam'i a haɗa salloli biyu a lokaci guda to wannan ba amina ake yi ba sai a musdalifa ko a arfa to saboda haka yana daga cikin kurakuran da 'yan uwa suke yi wasu da zaran sun je mina ɗin to sai su haɗa azahar da la'asar sun yi jama'an wa kasran ba haka ake yi ba kasran kawai ake yi kasaru kawai za ka yi a wajen ba za ka haɗa azahar da la'asar a lokaci guda ba ba za ka haɗa maghrib da isha a lokaci guda ba sai dai kawai ka yi kasaru sannan kuma ka ci gaba da ainihin ibadun da ake yi sannan yana daga cikin kurakuran da ake yi wasu idan sun je mina ɗin a maimakon mutum ya zauna a mina ɗin a shemansa ya yi ta zikiri ya yi ta addu'o'i wasu yawo suke yi su yi ta yawace yawace tun daga farkon zuwa har a wayi gari wasu ma ba su san dare ba ba su san rana ba sannan kuma yana daga cikin abubuwan da mutane suke wanda suke cutar da 'yan uwansu musulmi sai ka ga mutane sun zauna suna ta hira a lokacin da yake tsakar dare ne lokacin da wasu bayan Allah suke ƙoƙarin ibada ko kuma suke baccinsu suke hutawa sai ka samu mutane suna ta damunsu damun musulmi haramun ne bai halatta ba saboda haka a kula da wannan da kyau idan an je mina ɗin shiru ake yi komai na aikin haji ana so a yi shi salaman salaman ne shi ya sa ma a lokacin da sahabbai suke tahowa annabi sallallahu alaihi yake cewa a rinka tafiya a hankali a rinka tafiya a hankali jama'a ku yi a hankali ku rinka tafiya a hankali saboda haka a hankali ake yin komai ba a so a cutar da ainihin musulmi to waɗannan wasu kurakuran da ake yi yau tarwiya kenan ranar takwas ga wata sai kuma ranar tara ga wata ranar arfa kenan to akwai kurakuran da ake yi wasu idan sun je filin arfa ɗin ba sa shiga cikin filin arfa ɗin sai su zauna a wajen wato iyakacin arfa wanda shi wannan kuskure ne idan mutum ya zauna a wajen filin arfa tun daga zuwansa har rana ta faɗi to ba shi da arfa kuma arfa shi ne ma jigo a cikin aikin haji saboda annabi sallallahu alaihi wa yana cewa alhajju arafa wato hajji ma gaba ɗayansa shine tsayuwar arfa saboda haka idan mutum ya je ya yi ƙoƙari ya tabbatar cewa ya shiga cikin filin arfa ya zauna a wajen ko ya zauna ko ya tsaya duk yadda ya yi wannan ya inganta ya yi haka ya halatta a yi ko mutum ya zauna ko ya kwanta duk yadda dai mutum ya yi in dai ya shiga cikin filin arfa ɗin to ya yi tsayuwar arfa saboda wasu suna da wani tunani wanda wannan tunanin kuskure ne suna ganin cewa in ka je arfa ba za ka zauna ba tunda an ce tsayuwar arfa za ka yi ta tsayawa ne har rana ta faɗi ba haka ba ne ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zama ya yi ma kan abin hawarsa ya zauna kan abin hawarsa ya yi ta addu'o'insa wannan shi ne tsayuwarsa ta arfa da ya yi to saboda haka za ka iya zama za ka iya tashi za ka iya kwanta amma in ka gaji ka yi addu'o'inka to saboda haka abin da ake bukata mutum ya tabbatar ya shiga filin arfa kuma alhamdulillah sun sanya wasu alamu da za su nuna wa mutum cewa a filin arfa yake saboda akwai manyan signboard da aka rubuta aka ce aka rubuta cewa daidai nan ne filin arfa kenan in ka je bayan wannan signboard din to ba cikin arfa kake ba ba cikin filin arfa kake ba ka fita waje kuma alhamdulillah an rubuta hakan da yarurruka da dama an rubuta da larabci in kana fahimtar larabci an rubuta da turanci in kana fahimtar turanci an rubuta ma da hausa kai dai ka tabbatar cewa ka shiga cikin filin arfa saboda kana waje ɗin baka da arfa to saboda haka in muna fatan jama'a za su kiyaye wannan wato ranar da za a je arfa sannan kuma yana daga cikin kurakuran da ake yi a ranar arfa wasu suna barin filin arfa ɗin kafin faɗuwar rana wanda wannan ba koyarwa ba ne da na annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu cewa ba za a bar arfa ba sai bayan rana ta faɗi kenan kai da ka bar arfa kafin faɗuwar rana a wajen wasu malamai ma baka da arfa wasu malamai kuma da suka yi rangwame sai suke cewa eh kana da arfa amma ka bar abin da yake wajibi idan mutum kuma ya bar abin da yake wajibi dole ne zai yi yanka zai yi firiya za ka siyi rago a yanka a rabawa ainihin miskinan da suke wato makka saboda haka a tabbatar cewa rana ta faɗi kafin mutane su bar arfa gaggawan me kake ya ɗan uwa wannan aikin shine aikin da ka zo don ka yi shi to saboda haka me zai hana ka ka tabbatar cewa aikinka ya yi kyau saboda haka ba daidai ba ne barin filin arfa kafin faduwar rana balma wannan koyi ne da ainihin mushrikai saboda mushirkan makka sun kasance ba sa barin wato mushirkan lokacin makka kenan kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa barin rana ta faɗi kafin su bar filin arfa to wannan yana daga cikin filo ahlil jahiliya ko amalar ahlil jahiliya mutanen jahiliya su suke yin haka amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai bar filin arfa ba sai da rana ta faɗi sannan idan mutum yana filin arfa ana so ya yawaita yin addu'a sabida annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana cewa mafificin addu'a shine addu'ar da aka yi ranar arfa duk abin da ka roƙa ranar arfa to Allah zai amsa maka to amma da yawa daga cikin 'yan uwa suna sakaci wajen yin addu'o'i ka ga mutum yana da bukatu da yawa kaga mutum yana da saƙonni ma daga yan uwa da yawa in sai in ka je ka roƙa min Allah in ka je ka yi min addu'a sannan kuma ka je filin arfa ka yi sakaci wannan bai dace ba saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya himmatu wajen addu'a a filin arfa saboda duk abin da mutum ya roƙa a ranar Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa masa kuma abinda aka fi so mutum ya karanta a ranar arfa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine abinda aka fi so mutum ya yi a ranar arfa sannan ana ranar arfa din in za ka yi addu'a ka fuskanci alƙibla ba kamar yadda wasu suke yi ba saboda wasu a ranar arfa idan suna so su yi addu'a sai su fuskanci dutsen arfa wannan ba haka bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kalli wannan dutsen ba ya fuskanci alƙibla yayi sa saboda haka kai ma kada ka sai dole sai ka fuskanci wannan dutsen kafin ka yi addu'a ka yi addu'a duk inda kake ka fuskanci alƙibla wannan shine karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka yi ka sannan yana daga cikin kurakuran da ake yi wasu suna ganin cewa tsayuwar arfa sai an je an hau kan wannan dutsen kuma abin mamaki za ka ga tsofaffin da tafiya ma tana musu wahala amma suna ƙoƙarin su hau wannan dutsen kuma wanda hawan wannan dutse baya cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau wannan dutsen ba kawai zama tsayuwa yayi ya zauna akan abin hawansa yayi addu'o'insa bai wahalar da kansa wajen hawa wannan dutsen ba kuma wasu mutane wajen wahalar da kai din sai a ji ciwo wanda wannan jin ciwo din babu lada a kansa saboda ba bisa ka'ida bane ba bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama bane ba to saboda haka ba sai an hau dutsen arfa ba ko ina kake ko babu dutse a wajen ka yi tsayuwarka ka yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi wa kaftu ha huna wa arafat kullu ha mawqifun ya ce ni na tsaya a nan filin arfa gaba ɗaya waje ne na tsayuwa to saboda haka idan ko ina ka tsaya a filin arfa ɗin yayi. ba sai ka haukan dutse ba to saboda haka muna fatan jama'a za su kula da wannan ba za a wahalar da kai wajen hawa wannan dutse ba sannan kuma ba za a fuskanci ainihin dutsen kafin a yi addu'a ba duk inda aka kalla aka yi addu'a allah subhanahu wa ta'ala zai karba kawai dai abin da ake so mutum ya hau kan wato mutum ya zauna ya shiga cikin filin arfa ɗin ko da ma mutum ba shi da lafiya ne in dai yana daga cikin masu aikin haji to dole ne sai ya je ya yi tsayuwar arfa ko da ba shi da lafiya a kai shi ko da ma malamai suna cewa ko da ma ya suma a kai shi a wannan halin a kai shi filin arfa in ya yi haka ko da bai dawo cikin hayyacinsa ba to in ya yi haka ya yi tsayuwar arfa wallahu ta'ala alam muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ainihin ayyukanmu ya datar da mu